suke nan yanzu a garin nan an ma mutuwa ba za ka ga kowa ba sai rana ta yi ba wanda zai zo ya zauna ya taya kan jimami ko ya zo ya taya kan jimamin an ma rasuwa suke nan sai rana ta yi karfe ɗaya sha biyu sai ka ga an zo rana ba tana yi sallar isha sai ka ga an zo za a ci tuwo Allah ya kan alaji Assalamu alaikum.

barka da ƙarin ba eh. da keken nan to na shigo da shi eh saboda akwai barayi to shi ke ba kuka za ka yi ba addu'a nan da ai ta fi masa alheri yawwa kuma na zo magana suna ne yaya aka yi da ne ke faruwa ne wallahi wasiyar da alhaji ya bari ya ban min ne kawai eh, shi ne kawai nake tunawa wallahi wasiya eh ai wannan ne kai da shi ah, a tsakanin ku ne na kama jaran garin nan eh. menene ya faru wallahi wasiyar da ya ban min sai zo ranar sadakar bakwai eh. in dai bai tafi gida da rarrafe ba wallahi sai ya bi shi lallafe ko a tafi gida da lallafe shi ne wanda ya zo bai tafi da lallafe ba to amma da aka bari yi mutu zai wannan wasiyar sai da yi mutu kan ya mutu ya mana wannan wasiyar kenan haka ake yi a <laughs> shi ne wai rabon gadon da ya bayar a baka rabon gadon kenan eh. ko eh, eh. Hmm. fatu fatu wannan abin da ɗin ka ce wai wai wai wanda ba su gwada mai ba ba wanda ba kai ka dauke ji kaga arewa ne arewa da ce zaka ce wani arewa kai